أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shayi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata darasin da ya gabata muna bayani dangane da mahanga na alkur'ani mai girma dangane da abin da ya shahi sifa na gurur inda muka ce wannan sifa din, alkur'ani bai shajja a mutane ya kasance sun lizimce ta ba haka ba alkur'ani yakan tsoratar da mutane yakan tsawatan mutane da ya zamanto sun nisance wannan mummunan sifa din, sakamakon irin haɗarin da take ɗauke da shi kuma kasantuwanta sifa ce daga cikin miyagun sifofi wanda shaidan na harko wanda yake shine babban makiyi ga ɗan adam ya zamanto ya sifantu da wannan sifa ɗin har ya kasance ya kai shi ga abin da ya kai shi saboda haka kenan wannan sifa ɗin mummunan sifa ce hakanan za mu iya gani cikin ayon da muka ambata mu ambaci cewa Allah subhanahu ta'ala lokacin da yake bayani dangane da kissan annabi nuh alaihi salam inda ya nuna mutanen annabi nuhu abin da ya hana su imani da shi shine suna ganin cewa na harko dai shi mutum ne kamar su sun kiyasta shi da kansu cewa ba su gani wani falala wanda adda tsakanin shi da su balantana ya zamanto sun bi shi hakanan kuma suka dawo ga mabiyansa cewa mabiyan shi wanda suke biyayya gare shi wasu mutane ne badiyar ra'ayi a raziluna wasu mutane da kaskantattu wanda suke ba su da hali ba su da wadata mutane masu raunin tunani saboda haka ba wani tunani bane su kai na kwarai har ya zamanto sun fahimci cewa abin da kake hudiya gaskiya ne kawai haka ne kawai suka bi ka saboda haka a ƙarshe ma suka ce kai mu ba mu ganin wani falala wanda kuke da shi wanda ba mu da shi dama ba sun haka suke ba a ƙarshe kawai suka ce ƙarya ne yake kuma suka ƙaryata shi kenan wannan za mu iya ganin alkur'ani yana ishara akan cewa sannu sannu ne idan mutum ya hau mataki na gururi yana ganin cewa shi ya yi waninsa ko kuma yana ganin wani bai kamata ya zamanto ya yi shi ba saboda wasu ababe wanda yake tattare da su arziki ne makami ne ilimi ne ko abin da ya kama da haka saboda haka kenan duk lokacin da mutum ya bi wannan matakin ɗaya bayan ɗaya zai kai marhala na girman kai wanda zai sa shi ya zamanto ya karyata Allah subhanahu wataala hakanan kuma ya karyata annabawan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka gani a ƙarshe suke cewa kamar da ya zo a cikin aya ɗin ƙalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima iduna in kunta min sadiƙin sadiqin suka ce ya kai nuhu ka yawaita mujadala da mu ka bayyana hujjojinka mun ba da ansa ka gaya mun gaya saboda haka ba wata natija wadda za mu cimma ka yawaita mujadala yanzu abin da muke bukata shine kawai abin da kake alkawali na azaba din nan shikenan kawai ka zo da shi in kunta mina ne inda har gaskiya kake su da ba wai son suke su cimma natija ba na imani ko kuma su fahimci abin da yake cewa su da mutane ne wanda suke manyan mutane kuma sarakuna suna ganin kenan duk lokacin da wani ya zo yana neman ya shiryar da al'umma al'umma za ta bi shi kenan su makamin nasu zai gushe kan wannan asasan ne kasance ba su san ya zamanto wani ya zo ya zo da wani abu wanda su ba su suka zo da shi ba a ƙarshe suka ce ya yawaita masa mujadala a ƙarshe ma kawai suka ce in ya isa ya zo da abin da yake yin alkawali da shi kinan wannan za mu iya ganin yadda gurur zai iya kai mutum marhalan da zai kalubalanci annabawan Allah subhanahu wata'ala kuma ya kalubalanci Allah subhanahu wata'ala har ya ce masa ya zo da azaba wadda ya alkawali inda ya kasance yana da gaskiya wannan duk sakamakon gurur ne gururin da suke ɗauke da shi na ganin cewa su sarakuna ne su a cikin mujtama suna da babban mauki'iyya suna ganin cewa al'amura na hannunsu suna da iko suna da dukiya saboda haka suna ganin kenan duk wani wanda yake ba su ba dole kasance kasa gare su bai wa a ce wasu mutane talakawa ko wasu mutane suna ganin cewa suna da raunin hankali ya zamanto sun zo sun zama wani abu a cikin mujtama ba su son haka nan saboda haka suka ta kenan wannan za mu iya ganin wannan sifa din mummunan sifa ce kuma sifa ce na mutane jabberai mutane masu girman kai wanda suka kangare ma annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda suka kangare ma Allah subhanahu wata'ala suka rike shaidan a matsayin jagoransu suka yi koyi da shi a cikin wannan gururi wanda yake shine harkon wanda ya sabi Allah subhanahu wata'ala da shi kuma har ya zamanto ya kai shi mustawa na girman kai yi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai amma ya ya yin cewa shi ma ubangiji ne ce ana rabbukumul a'la saboda haka wannan sifa tana da khutura san gaske duk lokacin da mutum ya yi sake yi wasa wannan sifa din ta girku a cikin zuciyar shi to za ta kawo wani shamaki ya zamanto tarihi wannan zuciyar nashi ba ya ganin kowa sai kan shi ko da al'amarin gaskiya ne ba zai bi ba saboda yana gani ya sa a magurur shi. saboda haka kenan mutum ya yi hankali ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi zuciyar shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tarbiyyantar da zuciyar shi ya yi ƙoƙarin neman kyawawan ɗabi'a ko da yaushe kasance yana muraƙaba yana muhasaba har ya zamanto ya kai ga natija wadda take ake ake fata a cikin wannan majal in ba haka nan kai tsaye mutum zai samu kanshi wal azubillah a cikin wani yanayi wanda zai kai shi ga kafirci wal azubillah haka in za mu duba a cikin kisan annabi shu'aib shi ma alaihi salam mutanen shi ya suka yi mu'amala da shi mi suka gaya mai suke cewa qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul suka ce ya shu'aib mu ba mu fahimtar mafi yawan awabin da kake bayyanawa watan sai suka ɗauki mawukifi na tajahulin duk wani abin da zai gaya ko da ya yi bayani ko da ya zo da hujjoji na hankali ko da ya zo da hujjoji na shari'a ba za su yarda ba sai su yi kawun ba su fahimci me yake cewa ba tun suna shahaltar wannan al'amura din da gangan wa inna lanaraka fina baifa kuma suke cewa kai bari mu gaya maka hakikatan mu muna ganin cewa kai wani mutum ne wanda yake mai rauni a cikinmu ba wani makami bane a gare ka na mushtama ka zo kana wannan da'awa din sannan kun ba wani makami ba ne a gare ka na dukiya wanda za mu ga dukiya tana hannunka arziki yana hannunka duk wani al'amura ɗin ba mu gan su gare ka ba saboda haka muna ganin kenan kai idan mun kiyasta ka da kanmu muna ganin kenan kai wani mutum ne wanda yake mai rauni a mustawa na dukiya hakanan a mustawa na kudura muna ganin kai wani mutum ne wanda yake mai rauni walau la rahtuka la rajamnak hakanan kuma suke cewa ba don ashirarka ba ba don mutanenka ba da muke jin tsoronsu ko kuma muna ganin izzansu to la rajamnaka da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz sannan kuma kai ba wani mutum ba ne wanda yake mabuwayi dangane da mu watan duk abin da muka so mu yi a kanka za mu iya mu muna da kudura na dukiya muna da kudura na siyasa da abin da ya kama da hakan abu guda ya hana ya zamanto mun ɗauki wannan matakin a kanka shine cewa kana tare da ashira kana tare da jama'a in kabilanka wanda muna ganin kenan in har mun taɓa ka to muna da matsala da su kawai su ne muke kallo muke ƙyale ka izzansu muke kallo muke kale ka to wannan mutanen sun manta da izza na Allah subhanahu wata'ala suna kallon izzan mutane to amma abin da muke so mu fahimta a nan wurin cikin wannan aya mai girma shine cewa su wannan mutane su ma sukan kiyasta kansu ne da annabawa na harko suna ganin kenan su sun yi shi ɓangaren dukiya sun yi shi ɓangaren kudura saboda haka suna ganin cewa shi mai rauni ne a cikinsu sannan kuma na biyu suna ganin kenan su abubuwan da yake gayawa suna nuna cewa kamar ba su fahimtar me yake gayawa don kada a ce zamanto ya samu ya yi su a ƙarshe zamanto sun bi shi kenan wannan gurur inda suke ɗauke da shi a cikin zuciyarsu shi ya sa musu wannan girman kai shi ya sa musu wannan tunani suna ganin babu wani wanda ya dace zamanto a ce ya hisu kuma ta ɓangaren dukiya ne kuma ta bangaren ilimi ne ko ɓangaren makami ko abin da ya kama da Sau da haka suna ganin kenan duk wanda ya zo da irin wannan kudura din ko da waka ne yana da wannan kudura ɗin to za su yi tajahulin shi za su nuna cewa su ba su ga wani kudura ba su ba su ga wani abu kawai saboda makamin su ne suke kiyayewa mawuƙin su ne suke kiyayewa to amma me inge za su zuwa ga wannan mummunan ɗabi'an inda zai kasance za su tsaya gaban annabawansu su ki imani dun da hujja ya bayyana musu gururin da suke ɗauke da shi wanda ya sababa musu girman kai shi yasa ya zamanto sun yi girman kai ga annabawan Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe suka ki imani da su suka yi girman kai ga Allah subhanahu wata'ala kina yana nuna mana alkur'ani yana bayyana mana waɗannan ayoyi yana bayyana kisan waɗannan annabawan nashi da kuma al'ummunsu da abubuwan da ya hana al'ummunsu mafi yawan sai zamanto sun yi imani da annabawa kan cewa daga mawuƙin gurur ne gururi ne su ya sa musu ah, girman kai har ya zamanto suka kangare suka imani da annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya kuma su duk da cewa sun ga hujjoji da kuma dalilai kwakwara ga su waɗannan annabawa ɗin amma sun ki imani saboda mai saboda wannan abin mummunan siffar da suke ɗauke da ita na gurure kenan lazim ne kasance mun ɗauki ibra a lokacin da alkur'ani mai girma yake bayyana ƙissa da kuma tarihi na annabawansa da al'umman annabawansa da abin da ya wakana tsakaninsu na karyatawa da kuma rashin imani lalle yana bukata ya kasance mun ɗauki ibra ya zamanto mun ɗauki wa'azi mun ɗauki darasi kasantuwan cewa mu yi bincike menene illan da ya sa waɗannan mutane su karyata annabawansu tare da cewa annabawan sun zo da mu'ujizozi annabawan sun zo da ayoyi da hujjoji bayyanannu amma sun ki imani da su me yasa suka ki imani da su alkur'ani ya ishara kan cewa da yawa daga cikin abin da ya hana mutane imani shine gururin da suke ɗauke da shi wanda ya sa musu girman kai a cikin zukatansu sakamakon ababen da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na ni'imomi na dukiya ko na makami ko abin da ya kama da haka kenan lazim ne zamanto mutum ya yi ƙoƙari ganin cewa wannan sifa din ba ta mamaye shi ba yi kokari iya gwargwado ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan wani abu wanda zai samu ya ojubo ko kuma gururi a cikin zuciyar shi hakanan in za mu duba dangane da wannan kenan aya a cikin suratu hud aya ta 91 hakanan in za mu duba a cikin suratu zuhur aya ta 51 zuwa ta 52 suratu zuhruf Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da annabi kisan annabi Musa da Fir'aun Allah ta'ala ke cewa wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين wannan aya din ma za mu zamu irin da'awan da fir'auna yayi a cikin mutanensa yake kokarin ya zamanto ya ruɗe su ya yaudari kwakwalensu da mutum da yake dauke da gururu cikin darasin da ya gabata mun bayani kan cewa kalmar garur tana nihin mutum da ya kasance kenan ya rudu da kansa wanda galiban mesdaki wanda yake bari zinata shine shedan wato mutum da ya kasance garur mutum da kenan ya rudu saboda haka yana ganin cewa zai iya rudar da sauran mutane zai iya yaudare su hakanan kuma zai iya farlanta musu ra'ayinsa ko kuma abin da ya kama da haka to fir'auna nan wurin saboda yana a kimma na goruri hakanan ma yana a kimma na girman kai har ya idda'in rububiyya za mu ga kenan ya ya zamanto kenan shine yake masala wannan sifa din a cikin wannan aya din yake tambayan mutanensa yana kokarin ya zamanto ya yaudare su ya rudar da su kuma ya zamanto ya ya ruhe musu hankalinsu kamar yadda shi ma hankalin nasa ya ruhe saboda gurur ɗin da yake ɗauke da shi yake tambayar su ba ni bane nake da mulkin misir ba ba ni bane eh, misir take hannu ba ni nake mallakanta ba ba ni bane shugabanta ba ba hannuna take ba wannan ƙoramu wanda suke gudana ƙarƙashin benaye na da gidaje na ba ku ganin su ne ba ku ganin irin wannan ƙudura ba ku ganin irin wannan izza afala sirun ba ganin duk irin wannan abubuwa yake cewa ko shi ne ya fi alkhairi ko kuma wannan yake kiyasta kanshi yanzu da annabi Musa yana ganin kenan wani mutum ne wanda yake wulakantacce bai da arziki hakanan kun baya da wani makami kayan da yake sama bai wuce sandan shi ba da kayan sufa su gaton kayan kaɗa wanda suke tare da shi na gashin dabobi saboda haka yana ganin shi ya yi ta kowane bangare janibin dukiya ya yi shi hakanan janibin kudura ya yi shi saboda kan wani asasi zai zo bi shi wannan kenan duk mutum ya yi tunani cikin wannan ayan zai ga kenan abin da yake ingaza fir'auna yana irin wannan manganu ya tsaya kyam yake imani da annan musa alaihi salam har abin ya kai shi mahallaka ne gururin da yake dauke da shi wanda ya sababa mai girman kai ya zamanto ya tsaya gaban annabawan allah subhanahu wataala ya yi girman kai ga Allah subhanahu wata'ala ki imani har abin ya kai shi ga halaka wal azbillah kenan wannan darasi ne gare mu kuma wa'azi ne gare mu mutum ya yi kokarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi da irin wannan miyagun sifofi ya ga cewa ya sifanto da sifofi na kwarai ya kyautata ɗabi'unsa domin ya zamanto ya samu sa'ada na duniya da na lahira da fatan Allah subhanahu wataala amfani mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين